Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan don waɗanda aka danne wa haƙi, kamar na rabon gado, ma'aikatan da suka yi ritaya koma waɗanda ke cikin aikin, yaƙi da cin hanci da rashawa kare haƙƙin ɗan adam da dai sauransu. A yau za ku ji cewa hakimin da maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinari nan da ake takaddama a kai. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. gabanin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa inda mutum hudu suka ɓace bat a hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin gazabu da ke ƙaramar hukumar bala a jihar taraba Za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a Damatur jihar Yobe, inda shugaban kwamitin sulhu na jihar Sheikh na Kyari ya zauna da ɓangarori biyu da ke taƙaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki. An tashi daga zama, wanda ya ce ya sayi gona zakar Usman ya ce shi dai sai da a gama a kotu. Su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da ƙarfin zuwa kotu. amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba. Musa Umar a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi, ya ce buƙatar ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya. Mutum, eh mun yanzu da halin da ake ciki masu awon sun fada tabbas akwai bayan sun fada mu kuma gonan mu mutumin da har yanzu yana nan yana noma ya iya ba mu wajen mu kenan kuma mu kuma ba za mu bar masa ba tun da wancan manyan masu haƙura shi ma a tsarin mana namu a wajen shi kawai kuma ba mu bukatar ya tsaya wani shirme kawai ya ba mu wajen mu saboda mutumin ba shi da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda ko da yaushe kawai cikin rigima muke da shi ko yau muka haru da shi mun yi faɗa shi ya sa ko gonan ma ban je ba ina jira sai abin da kuka yi yanzu ni jiran ku nake kawai shi da bayani na na ƙarshe. abin da nake magana musa shi eh, yana ci gaba da noma gonan ne? eh sosai yana noma. ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba kun kyale kenan sai yadda hali ya yi kome. ai ba zai ba mu ba ma wace shi ba zai ba da ba duk yadda za mu yi amma shi ba zai bar noman wannan gurin ba. wato maganar da nake musa wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne inda ba ku eh. sayar din ba shin eh. ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake. yana noma a kai akan shi mallakarsa ne eh akan shi mallakarsa ne kuma dillalin namun da muka sa ya siyar mana guri ma Allah ya masa da su ko nan da na sun ce hai mun je da shi muka je mun da su dauki wa garin shi ba amma ya rasu shi da yanzu yanzu Musa wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar Allah ya masa rasuwa. ɗaya eh, ni yanzu hila kawai kai nake jira kuma Allah nake jira kawai ba mu da wani mataki ko ka san mutanen namu na yanzu mutum ya riga shi ka garfi komai shi kenan ba ruwan shi yana kallon mu ba komai ne. Musa ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban kwamitin sulhu Sheikh Babaga na Kyari shi ma hmm. hakimi ya yi magana ya ce ya tsame hannunsa baya cikin wannan magana tsaki. ya eh, tabbas shi ya faɗa ya cire hannunsa daga cikin wannan filin kuma ya cire hannunsa bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba rai goyon bayansa ba ni abin da nake so ba su taimaka mana dukkan wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji saboda abin da sa na shiri wai ba na haƙura ba ne ƙarshi ne ban da shi. In za a tuna mun ka muku bayanin cewa hakimin damaturu Alhaji Kalla Abu Mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗaurewa wanda ake zargin ya yi babakiyar kan gonar baya. Kazalika har ma don goyon bayan da yake yi, masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin damaturu Alhaji Baba Shehu Hashimi bin Umar Alkanemi. Hakimin yankin bulabulin na damaturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya. inda ya tsame hannunsa daga mara kowane ɓangare baya, har da alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama. Ni ni ne hakimin bulaburin damaturu, ina ɗaya daga cikin hakiman da suke cikin garin damaturu, sunana a kalle abba murfama. To muna ji akwai wannan kaji shirin da muka yi kan wannan gonar inda waɗannan masu gona suka nuna sun sai da sashen su amma sashen gonar ba su sayar ba wato kamar sai da wani kashi a ciki ne akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba faɗa mana menene ka yi aka yi wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba na'am abin ya faru barak sai su mutanen akwai lawanin sindiri lawan shatima ya zo mu da mutane su fulani ne sai ya ce mun to yalla bai ga abin da yake faruwa wannan mutanen mu ne amma akwai su a can kasaisa gurin suna tsammani akwai zinari shikenan na ce to wannan magana maganan gol ai ba magana ne wanda zan zauna mu yi da ku ba ya kamata mu je fada sai na ɗauke su muka je wajen mai martaba sarkin damaturu suka gaisa ya yi musu tumboyoyi muka fito da muka fito akwai baban su dama baban nasu shekaru ya ya kai kusan shekara tamanin yana nan nawa kusa da bayaye akwai wani makaranta nan ne gidansa sai na aika mota aka je aka ɗauko shi da aka ɗauko shi sai na yi mishi tambayoyi na ce to baba ga abubuwan da yake to eh ni dai wannan abun ya kai kusan shekara arba'in wani wani Allah ya nuna mun kamar akwai zinari a gurin to shine sai muka ce to yanzu kai bara mu tafi da kai ba ce a ga yaransa mu tafi da su muka tafi da yaran su suka je suka nuna min gurin muka tabbatar yana an da matur local government akwai wani kauye ana ce kafaisa daga kafaisa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba shi kenan da muka zo muka gani sai na zo na sake samu mai martaba sarkin damaturu na yi briefing nashi sai ce to officially ka rubuta a local government damaturu local government ga abin da ke faruwa sai officially na rubuta damaturu local government su kuma suka ce to za su yi mobilizing ni in yi leading su je su ga site din suka yi mobilizing da DPOC division da SS na local government all security operative nasu da yan head of department na damatin local government muka hadu muka je site din suka je suka ga site da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai ga kuma suna shan wahala kar abin a yi shi blind through ministry of uh, land and service a uh, mineral resources a uh, ministry of land and survey suka turo dr kalli dr kalli da suka turo shi kuma na ɗauke shi muka je muka da muka je site din da muka je site din ya gani sai ya dau sample ya ce to yanzu wannan sample zai ɗauka za a je a goji a a ibadan da jos sai ya zo local government ya rubuta official na local government kuɗin da yake so sai suka ba shi kuɗi ya je ibadan da jos akan cewa zai je kes. da ya je kuma babu halaman gol a wannan gurin to shine magana gun da ya tsaya to kaga ni hace district na yi reporting a eh, emirate council na yi reporting a damatur local government damar local government sun zo sun shiga kaga ba zai yiwu in ce su je su ci gaba da kauna ko wani abu sai government ta faɗi wani abu to a nan maganan gol din ya tsaya eh wato hakimi abinda ake magana kusan in ma da gol ko in ma ba gol yanzu a wajen in dai wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne ya kamata a bar musu kayansu eh, sannan shi kuma inda wannan mutumin da suka yi ciniki ya saya shi ma ya yanki iya nasa ya bar musu sashin su zai su ci gaba da yin abin in noma za su yi ma ginawa za su yi eh, sai a bar musu kayansu kawai to eh, abin da yake faruwa shi akwai zakar musa koma basa na Yobe State University shi ya siyi wannan gurin yace ya siyi gurin yau shekara kusan goma sha bakwai ce ya siya gurin a wajen babansu dubu ɗari ya siya amma wai lokacin babansu ya ce akwai wani ajiyansa to shi ka san bai san cewa wani ajiya to in akwai ajiyanka ka je ka ɗauka wannan ajiyan nakan shi abin da ya gaya musu to shi ne gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko ɗaya da rabi ba kwata-kwata abunan nasu len na wannan wannan land da ake suke district bai wuce bai kai plot biyu ba ma gurin a part wannan gwanan da ya sayar masa to shine da aka yi haka sai muka je gaban yoga state a zauren sulhu wajen ustaz baba ga na malam kyare sai na gayyace su ga baki daya shi mai gwanan da baban da kowa da kowa mun kai kusan mutum ashirin muka je gidansa akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a wannan gurin muka je muka same su kwamiti suka yi tambayoyi da kowa da kowa ya kai ka saya ni ga yadda na saya ga ranar da na saya lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawani ko bulama eh, su ne suka yi transaction nasu tsakanin su kuma sun rubuta agreement ya ce shi gwana saya ya yi kuma shi yana raye wanda ya fi gwana gurinsa yana raye saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya su wannan gwanakin gwanan saboda haka shi saya ya abin da yake magana ya ce ya je ɗauka kuma ya ce babu saboda haka ya bar masa guri idan bai yarda ba ya je ya neme shi a kotu abin da muka yi a gaban ustaz baba gana malam kyari kenan position na gwana ya ce shi saya ya in ya, ya ga an take hakkin su su kai shi su je su neme shi a kotu shi zakar musa abin da ya gaya ya zo ya gaya mu ya samu ustaz baba gana malam kyari chairman kwamiti na sulhu na yobe state na ga na mishi bayani to shine abin da ya faru kenan Masu raro, kun dai ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinare a jihar Yobe. Za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya, ni sarfila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.